Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da Muhammad Awul Suleiman ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Yanzu haka dai kanawa na cikin wani hali na ukuba saboda tsananin rashin ruwa. a inda ma ake ɗan samu shi ma ya yi tsada fiye da kima ninkin ba ninkin kamar yadda mutane suke ta kokawa. To ko meye dalilin wannan matsalar ruwa a gari kamar Kano? Za ku ji bayanai daga mutanen gari da kuma hukumomin wuta da na ruwa. Sai dai kuma kafin mu shiga bayanin kanawa su ma jasawa suna fama da matsalar rashin ruwa kamar yadda za ku ji bayani daga bakin wakilinmu a Jos Ado Abubakar. A gaskiya ana cikin wahalan ruwa a nan cikin babban birnin Jos da kuma kewaye. Farashin ruwan ya tashi daga naira ashirin zuwa naira hamsin sittin wani wajen ma fiye da haka ya kuma danganci wato nisan wurin. Za ka ga yara sun fito wato da jarakuna suna neman inda za su samu ruwan domin a samu abin da za ka yi gidaje. Kuma inda na tuntubi wato mai magana da hukumar samar da ruwa ta jihar Plateau ya alakanta wannan rashin ruwa da abu guda biyu. To abu biyu sa na ɗaya dai rashin wuta ne. Eh. Kuma rashin wuta abin da ba kaɗai a batu ba abin da ya shafe Najeriya gaba ɗaya. Haka. Ko jiya ma masu aikin wuta suka ce wai sun bi sun gane yanzu mutane ne suna lalatar da wayoyi da yana ɗauka wuta yana sa ba wuta ana ce da shi system collapse. Haka. To, haka yanzu haka ba wuta a cikin treatment plant inda ana dafa ruwa a ba mutane to tun da ba dafa ruwa a ba mutane zai kawo rashin ruwa a gare eh. na ɗaya kenan eh. na biyu kuma gini flyover bridge na british america junction a cikin garin jos Eh, wato jinin gada nan ya sa haka cicire pipe yana dauke ruwa daga treatment plant da kusa da British America ya kai ma jama a cikin gari. Hmm. Kamar wurare West of Mine, lantan Street, hmm. Church Street, Panyam Street, Ali Kazore, da su Nasaragom da Bauchi har da University of Jos. Hmm. Kasan tun da aka cire eh, pipe eh, na ruwa da yana dauke ruwa kai wurin da samu ruwa ba. Hmm. Amma dai gwamnati ya bude gate na tun da treatment plan na aiki wanda yana bukatar ruwa zai je wurin da jerikan a kyauta ne ba wai ka biya ba. Amma wanda yana so a ita akwai masu tanka a wuce a wurin ba na gwamnati da zaka yi ciniki da su za su dauke ruwa su kai maka a gida. Mai magana da yawun hukumar samar da ruwa ta jihar Plateau kenan nan Dam a tattauna wasu da wakilin Ado Abubakar. Katsinawa ma ba su tsira daga irin wannan wahalar samun ruwan ba, kamar yadda za ku ji bayani daga bakin wakilinmu a jihar Katsina. Al'umma mazauna birnin Katsina na fama da matsalar ruwa a wannan yanayi na zafi da ake ciki, da kuma wannan wata mai alfarma na azumin wata Ramadana, inda ake sai da jarkar ruwa daga naira hamsin zuwa naira sittin a wasu wuraren, a sabanin naira ashirin zuwa ashirin da biyar da aka santa kwanakin baya. Hakan kuma yana faruwa ne kamar yadda hukumomi suke jawabi a cewar aikin ita ita matatan ruwa da ake ta'ajiyuwa wanda take samar da ruwa ga mafi yawancin yankuna na birnin ya haifar da wannan matsala sannan kuma akwai matsala ta wutar lantarki da ake fama da ita a yawancin jihohi a ƙasar nan sannan kuma akwai matsala ta tsadar shi gas da masu bohol suke amfani da shi ah, amma dai hukumomin na cewa duk lokacin da aka kammala shi wancan aiki na ajiwa matattar ruwa ta ajiwa to hakika za a samu sauƙin ita wannan matsala da ake fama da ita. Jan Ibrahim wakilin Daily Trust Katsina. Daga Katsina bari mu shiga jihar Kano inda matsalar rashin ruwan ta tsananta ga wata baiwar Allah da na tattauna da ita daga unguwar Sheka. Sheka titin a ci lafiya wajen Zuro. To Yaya wannan matsala ta rashin ruwa wannan wahala da ake fama da ita ta ruwa? Ai kuma muna cikinta mun zama 'yan garuwa. Wallahi karfe ɗayan dare fita muke biyu uku hudu har biyar wallahi fita muke neman ruwa. Mazanmu da mata. Yara da manya abin tausayi wallahi ruwa ruwa ya gagare mu. In kuma ka ce siya za ka yi ba za ka iya ba kura ɗaya a ce ma ɗari bakwai ɗari takwas. Sana'ar me kake yi ruwa ma ya fi ƙarfin talaka. wallahi ana cikin wani hali ga azumi da haka za a fita ka dan kwanta ka dan huta ana kawo wuta ka tafi neman ruwa an babu wuta kuma bohol rijiyoyi gaba ɗaya sun kafe ma bohol kuma da ake bugawa sun lallace to ina tana kafe ya ilahi sai dai addu'a sai dai Allah ya duba mana amma ana cikin wani hali ruwan da mutum zai sha ma kana azumi ka yafa a jikinka ka ji daɗi ka sha a zo a ce za mu alwala ga mu ga masallaci za a shi gudan Allah a ba mu ruwa mai alwala ka ce babu kana musulmi a ce babu ruwan alwala ku yi haƙuri, sai a gama kamar hanawa yi. wallahi ana cikin wani hali dai Allah ya kama na dauki ko hukuma ta yi muku bayanin sanadiyar wannan matsala da ake ciki to mu dai in dai da wuta to alhamdulillah za mu samu ruwa rashin wuta ne in dai da wuta bohol ana kukunna za ka samu to ba tsayayyen wuta shine dai matsala Wallahi, Allah ya dafa mana, Allah ya shige mana gaba. Shin ko akwai wani kira da kike da shi zuwa ga hukuma game da wannan matsala wannan wahala da kuke sha ta neman ruwa? Ito, eh mu dai roƙon da muke a taimaka talaka yana cikin wani ruwa ma da za ka samu. Ai ruwa shi ne mutum ko shi ne rayuwar. In dai da yanda za a taimaka, a taimaka musu bayan Allah ana cikin wani hali wallahi rashin ruwan nan. Ga zafin gari, ga ba ruwa. Ɗan ruwan da za ka ɗan sha ma a bakinka ka ji ya sirka ma jiki ya dare maka alki wallahi ba za ka same shi ba ruwan sallah a ce mutum musulmi ya waye gari ba shi da ruwan sallah sai dai kai bukin in fiya wuta saboda kar ka tashi ba ruwa aiko ya kamata a duba ka a duba to baicin ma rashin ruwan da kanawan ke fama da shi ɗan ruwan da wasu su ma ke samu gurɓatacce ne kamar yadda za ku ji daga bakin wannan bawan Allah daga ɗorayi ƙarama Suleiman Badamasi daga nan ɗorayi karama unguwar Bello karamar hukumar Gwale jihar Kano. A hakikanin gaskiya muna fuskantar kalubale na gaske na gaba da rashin ruwa wanda za mu yi amfani da shi wajen gudanar da abubuwan yau da kullum na gida ruwa ya zame mana kalubale musamman a wannan wata mai albarka kuma za ga idan har an ɗan samu ruwan wani lokacin za ga kawai turo shi aka yi ba tare da an tace shi da wasu chemicals da za su taimaka wajen kashe wasu kwayoyin cututtuka ba ko wani abu makamancin haka turo shi kawai ake jajawur wanda idan ka duba a wasu guraren ko fulawa inda halacci ba za a bata wannan ruwan ba yau idan ka ga layin ruwa abin zai baka mamaki wallahi kuma daga inda zaka dau jarka ko botiki zuwa neman wannan ruwa sai ka bata wajen kilomita biyu zuwa uku sannan ka samu wannan ruwa a ta dalilin haka wasu duk sun yi hakuri da makarantun islamiyya da suke zuwa don gudanar da karatun addini da dai sauransu an samu na ƙasa nan to kuma yau ta kai ta kawo wasu masu dan hali suna iya haɗa mutum hudu biyar su haɗa bohol dan lokal bohol da ake yi don taimakawa jama'a da al'umma su samu wannan ruwa a mu ƙaramar hukumar tamu to rashin wuta ya ya sa su ma wannan bowls din da sauran sun yi collapse duk ba sa aiki. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabu. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da kuma ta Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3. Tunda magana ce ta wahalar samun ruwa ga kuma tsada na tattauna da ɗan garuwa wato mai ruwa don mu ji hujjojinsu na ninka kuɗin garwar ruwa ninkin ba ninkin. Ina na Safiyanu Hassan, ina fage lokacin ganyen layin sanin gogo, ina sana'a sayar da ruwa. An ce ana fama da wata irin matsalar rashin ruwa a Kano, me za ka ce? Gaskiya ne wannan abin da aka faɗa gaskiya ne wallahi don ana matsananciyar wahalar ruwa. Saboda ni kaina akan wannan matsalar ruwan wallahi ba na kwana gida na karfe biyu muke tafiya mu je mu sa layi har wani lokaci ma karfe shida bakwai na safe ba nan ne ka samu ruwan ba hukuma su taimaka su duba wannan al'amarin saboda ana wata mai alfarma wanda ya kamata a ce mutane sun samu wannan cikin sauki sun yi mu'amala da shi yadda ya kamata amma abin ya zama wani irin abu zan zance wanda yake ga wasu wuraren ma yara ba su zuwa makaranta ta gida zuwa ɗebo ruwa yaro ya fi da bukiti ya wuce a wajen ɗiban ruwan bohol ba lalle kuma ya samu ba dole ya da zuwa makaranta. Me ya haifar da wannan matsalar? Eh to gaskiya ba mu da masaniya dai amma dai gaskiya akwai matsalar ruwa sosai kuma in ma ka je bohol din shi ma za ka ɗiba ba na famfo ba shi ma saboda matsalar wutan nefa shi ma ba lalle ka samu da wuri ba. Kura ka garwa nawa ne a ciki? Kura ta guda ashirin ne a ciki. Eh da kafin wannan matsala nawa kake sayarwa yanzu kuma nawa kake sayarwa? Eh kafin wannan matsala ina sayarwa naira talatin ko naira arba'in ya danganta amma zuwan wannan matsalar saboda wahalar ruwan da kuma yanayin samo shi gaskiya mun kara sosai sun idan mu inda muke siyowa sun kara mana ba ma farashin control kawai yadda mutum ya ga dama zai sayan ma da ruwansa. Duk da cewa ana cikin azumi ba za a yi wa juna rahama ba. Eh to akin san yanayin samu ruwan in muka samu da sauki ma za mu sayar da sauki inda tsadan ma ba alkhairi ba ce. Kuma mutane suna kukan cewa yanzu ruwan da ake sayarwa ma kai ɗari takwas. eh to gaskiya zai kai ɗari takwas kura saboda muna tsayawa saboda mu ma saboda wahalar da muke sha wajen samo shi muna sayar da jarka ɗaya naira ɗari har ɗari da ashirin kai har ma ɗari da hamsin muna tsayawa in ga kura za ta iya kai ɗari takwas ko mata kai dubu da wani abu kenan saboda ba ko ina ce akwai ba waɗanda kuma ake ɗan samun gurin su ma za su ƙara kuɗi akan yadda kuke fitowa da. A ƙoƙarin neman gano dalilin wahalar da kanawa ke sha wajen samun ruwan sha da na matsaruhi Muhammad Awal Suleiman ya tuntuɓi Habiba Muhammad. jami'ar hulɗa da jama'a a hukumar samar da ruwa ta jihar Kano wadda ta yi bayanin dalilan kamar haka. To wallahi yanzu dai abin da muke experiencing na rashin wuta shine babbar matsalar mu wanda duk na'urorin da suke turo ruwan nan suna amfani da wutar lantarki. To kuma da zarar wuta ta yi karanci ko da a ce an samu wuta amma ba ta ishe su yadda ruwan zai isa inda ya kamata ba. To ruwan ba zai je inda ake so ba. sai wuta ta samu sosai da ruwan za ta turo ruwan ya isa inda duk ake son ya je to shine matsala kuma rashin wutan nan gaskiya an kwana biyu ana yi ana ta ma sanarwa mutane ne ke ka san wani abun dole dai ko gajiyawa ce ko baka makamantin haka ba za su gano hakan ba amma wutar ba ta isa ba har yanzu a kai to wannan wutar da ta karanci tun da sai wutar da ai baka zama kamar da ba baka zama suitable kamar da ba suna patronizing din mu sosai na'am to inda matsalar take su suna taimaka mana tabbas suna bamu priority to amma wutar ba kai da ba su kuma kaga na'urorin nan duk da wutar lantarki ke amfani. Akwai wani da muka yi magana da shi daga ɗorayi Karshen waya yake cewa ruwan da ake turo musu wani lokaci ja ne ko tace shi kamar ba a yi. Kuna da wannan labarin? A'a to gaskiya irin wanda suke samun irin wannan kamata yi su reporting. su ebi ruwan su je da shi ofis ɗin da yake kusa da su su kai watakila a cikin pipe ɗin su ne akwai matsala tunda ba za a turo ruwa a haka ba gaskiya kuma inda za ka ziyarci ma matatar ruwan mu za ka ga duk yadda ake tace ruwa da yadda ake turo shi amma a hanya mai biyu akwai wrong connection ko makamancin haka wani lokacin ma jijiyar bishiya ce za ka shiga cikin pipe ko kuma an fasa ko makamancin haka sai ya gurbace ruwan to duk inda zai je kaga ruwan ya gurbace mu kuma ba da wannan masani sai dai in su masu amma ruwa su suka yi reporting shi ne za a je a duba a gani matsala. Idan kuna biye da mu dai daga dukkan bayanan da kuka ji daga Kano, kamar wannan laihin tsananin matsalar rashin ruwan na neman komawa kan hukumar KEDCO ta raba wutar lantarki a jihar ta Kano. Saboda haka na nemi Ibrahim Sani Shawai, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar ta KEDCO domin mu ji matsayinsa a kan wannan batu. To da farko dai Halima ba ɓoyayyen abu ba ne duk wanda ya kwana ya tashi a wannan ƙasa tamu Najeriya ya san da cewa an samu matsala dangane da hasken wutar lantarki kuma wannan matsala ba daga kamfanin da suke rarraba hasken wutar lantarki ba ne amma ya zuwa yanzu cikin ikon allah kamfanin tcn ya fara dakon hasken wutar lantarki zuwa kamfanin ketco akalla wanda yawan megawatt ya kai sama da hamsin wanda ya zuwa yanzu mun fara wato rarraba wannan hasken wutar lantarki zuwa sako da lungu na jihohin da muke kula da su wato Kano, Katsina da kuma Jigawa. Kuma fidar da wannan kamfani na waterboard yake a kai fida ce wacce in dai da akwai wuta komai kankantatta to ana ba wannan fida mahimmanci musamman bisa la'akari da ganin cewa tana tace ruwan sha ne da yake zuwa wato sako da lungu na wannan jihar tamu ta kano saboda haka a yanzu maganar da nake gaya miki wuta ta samu kuma an ba wannan fida wuta saboda haka ya rage ruwan wannan kamfani na waterboard da ci gaba da wato antiyo ruwan sha zuwa gidaje a wannan jiha tamu mai albarka ta kano. Da kuma wannan muka ka ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin duka waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman. Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lafiya.